يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد مالمين بيوم وعد البيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا غودية الله سبحانه وتعالى دينونا منا ونا يمكن جمعات goma sha uku ga watan safar rawata rabi'ul awwal ita ko afwan na ƙara sati guda ku shida ga watan rabi'ul awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya daidai da ashirin da uku ga watan oktoba miladiyya dubu biyu da ishirin muna cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawun nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi al'imamu bukari rahimahullah muna cikin kitabu bad'il khalq za mu yi babi na uku babin fil nujum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب في النجوم وقال قتادة رحمه الله ولقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يهتدى ومن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاء نصيبه وتكلف ما لا علم له به وقال وقال ابن عباس رضي الله عنهما حشيما حشيما متغير متغيرا والاب ما ياكل الانعام الانام الخلق برزخ حاجز وقال مجاهد الفافا ملتفة والقلب الملتفة جراشا لهذا لهذا لهذا كقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر نكد قليلا باب في النجوم wannan babu yana magana ne game da taurari wa qala qatada bin ibni bi'amat as-sadusi cewar da Allah ya yi wala kar zayyana sama a duniya bi masabiha kuma wallahi tabbas zayyana sama a duniya mun ƙawace sama ta duniya wato sama ta kusa kusa a duniya wadda take kusa da ƙasa an da ce mun kawace ta bi masabiha da fitilu abin da kata da yake wa khalaqa hadhihi an-nujum li Allah ya halitta waɗannan taurari ne saboda su manya-manya amfanoni guda uku ja'alaha zinatan lis-sama Allah ya sanya taurari zama kawa ga sama ta duniya babban amfani na farko kenan warzuman da shayatsai da kuma jifan shaidanu waɗanda ke ɗagwarya don su je su saurari su saki sauraren saƙon da Allah zai ba mala'iku. wanda zai isa can sama daga cikin shekanun to shi ne mala'iki zai tsofano yula daga taurari ta jefe shi da wannan yular ya jefe shi da wannan yular yular ta same shi ko ya mutu ko ya hauka shi idan ta same shi kafin ya bada saƙon ga na ƙasa gare shi da saƙon ya ɓace ba a samu idan kuma kafin a halaka shi ya riga ba na ƙasa saƙon to saƙo ya tafi shi da ya halaka kamar yadda 'yan sane ke yi wanda zai ɗebe abu ga jikin wani sai miƙa mana baya gare shi in an kama shi an kama banza ko ina abin da aka fata ba ganin komi gare shi in ku an kama shi tun da riga ba da abin da ya fata ba to shi kenan an ga exit gare shi to su ma ke damu haka nan ne suke yi ba ta yaro ke tashi ya bi shi ba tauraru yana nan inda yake mala'iku ke na wuta tsosano abin da mai daga tauraro sai ya shi wannan shiɗani ɗaya daga cikin amfanonin taurari nan. in ji ibn da. wa alamatin yuhtada biha kuma taurari alamomi ne waɗanda matafiya fatake suke amfani da su wurin gane gabas yamma kudu arewa a lokacin da suke tafiya cikin jeji wanda ya san tabari da ya jiba taurari ya san cewa ga gabas yanzu idan wata ya kudo eh, mu gare mu nan yamma wata ke hudowa to farkon hudowar wata yana fitowa ne kamar alkajiya ko daga kwaciya da inda kwaciyar nan ke bibi gabas kenan an gane ko saboda ko daji kake inda babu dan adam kasancewa farkon hitowar wata ake ko ga inda watan yake sai na kwaciyar ka bibi inda kwaciyar nan ka bibi gabas kenan inda kuma watan yake yamma kenan in kuma ana ƙarshen hudu a kusan haɗewar watan ne kusan ƙarshen ƙarshen watan ake in da kwaciyan ka bibi yamma ke an da ko sannan abin nan tarsowa kaza da kwai kaza da ƴaƴa ko ya ke ne yamma suke ko ko haka ne to taurarin da ake ce mazara matan wata tare ita ma tare da baƙi wata suke ko kamar yadda suke cewa wallahu a'lam to waɗannan da alamomi ne da ake iya gane gadar yamma da arewa da kuwa alamatin wadin najmi hum da fi hada rai da ذلك duk wanda ya bada wata fassara ba da waɗannan fassara guda uku ba ba'a ya yi wa ba'a nasibahu kuma ya tabbatar da rabinsa wa ta kallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya kallafa ma kansa abin da baya da ilimi da bi wa qala abbas ya ce Hakimal ko masallaha yaqi duniya kama in anzalnahu من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرف الرياح ابن عباس ابن عباس يفسر هذا هشيما إنك متغيرا wanda ya canza suka ce ba tana yabanyanta kore shar a waye gari a waye canza launi saboda ɗaukewar ruwan sama haka na haka na haka na haka nan haka nan har ta zo ta bushe kar bayan ta zo ta bushe wata ran ko da ta biyo wa wurin sai ga shukar nan duk gaba ɗaya ta dubbuge ta ta nan ga ƙasa ana taki ana wucewa ta zurfin riya iska ne ta shiƙa wal abba me yake nufi da al'ab anna sababana lama sabban ko kuma shaqaqna al-arba fa ambatna fiha حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وهدايق غلبا وفاكهة وأبا وما يأتي نسب الأب ما يأكل الأنعام تكاكي نقول Abin da dabbobi ke ci abincin dabbobi yana daga cikin abin da Allah in ya da ruwa daga sama an sa abincin dabbobi an sa abincin mutane kowane sai zai kiba wal anamu wal anamu wal arda wada'aha lil anamu da yake nufi da al'anam in ji ibn abbas ya ce alkhalku halittu baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya fiɗa ƙasa ne don amfanin halittu mutane su taka su ɗabi ƙasa ka ba su yi iri abu ka za su ɗabi ƙasa ka za duwatsu iri ka za da menene da su henti da nina na ko ko dabbobi su zo su ta ɗan a ciki wasu yi ramu a cikin ƙwari ko ga makamantarsu duk da kowa ya abin da yake iyawa Allah ya halitta ƙasar ne don amfanin su barzakun wa hijran mahajura ko hajib barzakun hajib wato shamaki وقال مجاهد alfafan wa jannatin alfafa ku da alfafan multaffa wato waɗanda suka game wuri ɗaya suka cushe wuri ɗaya ko ce kurmi wurin ya zama kurmi ba a iya shiga a itatuwa sun tashi duk gaba ɗaya sun gane kai wuri ɗaya wa hada'ika ghulba wa hada'ika ghulban to gulban da ma'ana da ma'anan gulban da alfafan da kuma lambuna gulba kuma al-multaffa waɗanda itatuwansu suka haɗe juna in za ka lambun haiba mangoro za ga duk gaba ɗaya in ka shu ne ina ne duk gaba ɗaya ga itacen duk sun sassanta juna gabashin mihada gabashin wata shimfiɗa ka ƙaunihi kamar cewa Allah maɗaukin sarki walakum fil ardi mustaqar walakum fil ardi mustaqar wato kuna da matabbata fil ardi a cikin ƙasa inda za ku rayu kuma rayuwarku ta yi daɗi wannan ke nake dan wal ardu tayyibu ya khuruju nabatuhu bi izni rabbih ladhi khabata la yakhruju illa nakida in ce mai kyawu jigawa kasa mai tashi to za ta fidda tsiro mai kyau da izinin Allah zuciyar mumini nan wal ardu tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbiki wal baladu tayyib afwan jazakumullahu khair wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbiki kasa wadda take mai kyau zuciyar mumini nan ta ko shi alkhairi ke hitowa cikin zuciyar mumini bi izni rabbih wallazi khabutha la yakhruju amma zuciya da take gurɓatacciya dukkan ba a rasa ba ka samu alheri ƙara ɗaya to a cikin zuciyar haka nan ma ƙasa wadda take ƙiƙasassa sai da tsiro guda can tsiro guda can ko wannan tsiron ma sai damana ta yi damana sannan ka samun tsiro ya haifu an fahimta ko kamar ci irin wannan yanayi da muke ciki na fitina da ake ciki a nan Najeriya nan ne za a gane wane ne kalbuhu tsayyab wane ne kalbuhu khabifu wanda zai faɗi magana mai daɗi mai kwantar da hankali mai natsar da al'umma mai umarni da alkhairi mai hari da munkari da wannan zuciya ita ce albalar tsayyab zuciya kuma gurɓatattar zuciya to ko yace maganganu da za ta tafitarwa sai ga cewa babu alkhairi a ciki an ka ji alkhairin ya fito to su ku da baka ne an danta ko to ko yace mutum ya zama cikin waɗanda ake musu misali da su a alkhairi nakiban wa tunqaliban ba a samun tsiro ga ƙasar da ba ta da kyau ba ta da yabanya sai can ba a rasa ba kaɗan babu باب صفة الشمس والقمر بحسبان قال مجاهد وحسبان الرحى وقال غيره بهتاد ومناجل لا لا يعدوانها حسبان جماعة هتاد مثل شهاد وشهبان ضحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يذكر ضوء أحد أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتقالبان حديثان نسلة والثاني رب نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما وهي وهيها تشققها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها فهي على حافتيه كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم وقال هسر كورت تكوروا حتى يذهب ضوءها والليل وما وسق جمع, جمع من دابة اتفق استوى بروج منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس وقال ابن عباس الحرور بالليل والسمور بالنهار يقال يولج يولج يكور وليجة كل شيء أدخلته في شيء قال حدثنا محمد بن يوسف باب صفة الشمس والقمر bayan ya zama magana a kan taurari yanzu kuma wata na rana da wata don da halittar su take da kuma ayyukan da suke yi wasu wal qamaru bihusban rana da wata Allah ce ko waje a ce suna gudu ne bihusban imana ya jirya bihusban ya dura ne suna zagaye bihusban suna tafiya ne daidai lissafin ajalinsu قال مجاهد مجاهد ابن جبر قال ابن عبد الله بن عباس فليس كفقدان الراحة وتو كمر يبدا وابن ال الراحة تركي مريدي نبرود وندي ده عند أكي أبن ال أكي هوا برود يندك ننكي كيوايا to haka nan rana da wata su ma suke zagayen abin nan duniyar wasu malamai cewa suka yi wasu taurari ne eh, binan eh, guda biyu husban taurawo ne wanda ke tsakanin jidi da kuma farkadai bisa ga wannan turkin ne abin rana da wata suke zagaye wa Allah ku subhanahu wa ta'ala cewa wa shamsu tajiri da mustaƙarin laha haka nan ma wata shi ma tahiya yake kullum fi falakin yasbahun da rana da wata kowane yana iyo ne a cikin kwalikwalinsa saboda haka a shari'ance rana ta take yi ba tsaye take wuri guda kamar yadda za ka rika toci lai ka tsaya wuri guda wani ya rika kwallo shi na juya kwallon ba inda ya fuskanto ka ga kwallon ɗaya da ke rike da toci lai nan zai zama cikin yini inda kuma a bayan abin da wurin yini nan zai zama cikin dare gwargwadon haka nan kamar yadda malaman geography malaman geography suka ce Kasa ke tafiya ba rana ke tafiya ba ita wuri guda take tsaye suna ba da misalai akwai wani filosof da ake ce ma wal'as walarabi ne da alamar da za ta sa gane cewa ƙasa ce ke tafiya rana tsaye take wuri guda idan jirgin ruwa tun karo ka da nesa ina kun sama za ka fara gani ba gaba ɗaya jirgin za ka gani ba saboda ƙasa ba shi hida take ba ke ina ƙasa shi hida take da in cikin kana jirgin yake da hitowa to kana gani amma ina kun sama za ka fara gani ka ta fara ganin ƙasa ka ta fara ganin ƙasa yana kusatowa kana ganin ƙasa har in ya kusato sai ga ga jirgin nan da shi kenan lokacin ina can gangare kenan yana tasowa ƙasar na juyawa yana tasowa yana tasowa da sannu sannu sannu ai do sama yadda za ka hange shi irin misalin da suke bayarwa ke to abinda malaman shari'a ke cewa ba a fasikantar da su amma kuma da shari'a ba haka ta faɗi ba kuma ba haka Allah ya faɗi ba ko ba haka sai a ce to ku rike ilimin ku ta <clears throat> wa qala ghayruhu wanda ba mujahid ba wasu malamai sun ce malamin mujahid din ibn abbas radiyallahu anhuma yace bi manazila da rana da wata suna tafiya ne bisa ga lissafi da kuma masauki masauki masauki masauki la aduwa ne ha ba su ƙetare waɗannan masaukai sanin cewa dare da yi ne awa huɗu ne idan akwai abin nan eh, eh, in daidaitaccen lokaci ne yini sha biyu dare sha biyu to an ranar ta hudu awa guda tana masauki kaza awa ta biyu tana masauki kaza haka nan masauki masauki masauki masauki har san da za ta tafaɗi a ci awa goma sha biyu ba ta ƙetare masauki kaza ta shiga masauki kaza tun lokacin shiga wannan masaukin bai yi ba to haka nan ma wata idan wata zai hudo yau to masaukin da zai kai ya koma zai wuce wannan masaukin in ya hito gobe masaukin da zai tsara gaba kuma zai wuce wannan masaukin haka nan haka nan haka nan haka nan haka nan shi ma har ya je ya tsari manazila ne husbanun jama'atul hisab yace abin da yake ce ma husban shine jam'i ne na hisab wato lissafi misli shihadin wa shuhuban kama ce shihab yula ke na ɗaya shuhuban jam'i ne na shihab <clears throat> Allah ce wa shamsu wa duhaha ai dau'uha duhaha Allah na rantsuwa da ashamsu rana wa buhaha da kuma haskenta mai zahi wata anda haske mai sanyi ya alashamsa biya an wal qamara nuran ya sanya rana mai zahin haske wata kuma mai sanyin haske la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara ko la shamsu yanbaghi laha ai baya kamata ga rana an tudrika al-qamara ta cimma wata me kai ta goya ce tahiya take yi bisa ga umarnin Allah saboda haka idan aka koma ga tafsirin ibn abbas inda ke la aduwa ha ba su ƙetare masaukayyar nan nasu masaukin da za ta tsaya ba ta ƙetare nan ba a ce ta wuce har ta je ta cimma wata an zira kalkamar wan ay la yasturu bau'uha bau'u ma bau al hasken ɗayansu zai sha makance hasken ɗayan a lokacin da wata ke aiki yana ba da haskensa lokacin rana ya gama ba da haske wannan wurin lokacin da rana kuma ke ba da haskenta wata shi ko ya gama ba da hasken abin da wannan wurin saboda haka kowane da lokacin da ke aiki ya ta'aqaba ni ne bayayya suke yi wannan na wucewa wannan na isowa wannan na wucewa wannan na isowa babu tazara tsakanin wucewan wata da shigowan abin rana haka nan ne suke wala 'yan bazai na kuma Zalik, kuma baya kamata ma a ce wani na shiga cikin aikin wani a ce rana na kare hasken wata ko wata na kare hasken rana haka nan din baya kamata gare su sabiqun nahar wannan lailu sabiqun nahar ko kuma dare zai riga yini wato bai tsirayya da yini a ce ya zo ya tsere mai ya mana sabaqahu fa sabaqahu da ya tsirayya da shi sai tsere mai kuma to me suke yi ya taɓala ba ni hafisa ne ko kuma hafisai ne suna neman juna ne hafisai ne cikin gaugawa wannan na wucewa wannan na maiwa wannan na wucewa wannan na maiwa wannan na wucewa wannan na maiwa ko wa ayatun lahum al-lailu naslahu minhu an-nahar wa ayatun lahum alama ce babba ga 'yan adam da cewa Allah makaɗaici ne kuma mai iko shi ne mai allaini su dubi dare Allah ce nasu nufin naha asala shi ne fi'a a heɗe dabba a ɗaya da fatinta sai mu heɗe dare da dalili a ciki an bayanta ko نسبغ منه النهار a أحدهما kuma min الآخر wato muna da ɗayansu daga cikin ɗaya yanzu muna cikin yini ko a cikin yinin nan sai a hoto da dare ciki yini shi ya riga ya wuce ai zahum muslimun ko da suka ankara masu cikin duhu ina yi ne ya da jiri wa nujri kullu wahidin minhuma kuma muna gudanar da kowane ɗaya daga cikin irin gudanar wanda ta dace da shi wahiyatan wahiyatan wahayuha wahyuha tashaqquha magana sama kenan ko sama ta sai ta zama wahiya mai rauni a ranar alƙiyama ina ta shakkuku ta tsagewa sama za ta yi أرجائها والملك على أرجائها أرجائها فاسبني كنن دكما جيفي ما لم ينشق منها عند بيتاجي بعد جسكن سما يتم ملائكو كفيها كلها kamar misali kada Allah ya nufa girgizar ƙasa ake yi yan wuri ka za a ruzga ina mutane za su yi ɗan kan jihar da bai ruzga ba ko tawa <laughs> ka da ake yi ka eh, eh, huwa ala hafatai ha saboda za ka suna gefe da gefe ne gefe da gefen sama ka kawulika ala arja'il bi'is kamar ka ce fulan ala arja'il bi'ir wato yana gefen abin da rijiya wa azbata lailaha sannan kuma walamma janna alaihi layl Imam Bukhari ya kawo su ya gani inda ma'anar su guda azbata wa janna ne ma'anar su azlama agbasa lailaha wasu kuma agbasa suke lullubewa lullubewa in aka lullube yini ba an koma cikin duhu ba فلما جن عليه الليل أي أظلم عليه الليل وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها إذا الشمس كورت wato za ka tahiyar da hasken rana shine ta kawwaru za ta jirkice ta canza ta saki hatta ya zama uha a haskenta duk gaba ɗaya ta shi wannan ne wa ma wasaƙa Allah na rantsuwa da dare wa ma wasaƙa ai jama'a da abin da dare ya tara min da batin na ne dabba duk abin da ke cikin wannan daren Allah na rantsuwa da su da mutane da sauran kwari da dabbobi duk gaba ɗaya Allah ke magana a kai. Wal kamar idza tasaka, idza tasaka, ya mana idza tasaka a istawa Lokacin da ya kai daren goma sha biyar kenan ko ya daidaita ya kai tsakiya daidai da daidai a lokacin haskensa ya fi cika to Allah na rantsuwa da wannan lokaci wannan dare burujan wasama'i izatil buruj ko manazila shamsi wal qamar Allah na rantsuwa da dare da binnan sama ma'abuciya hanyoyi manazilar shamsu wal qamar hanyoyin da rana da wata ke bi rana ta san hanyar da take bi kuma ta san zango zango zango zango zango zango da take kayan ta faɗi shi ko wata ya san hanyar da yake bi zango zango zango zango da yake kahin da kai shi ko eh, abin nan ya ɓace ya sani alharur bin nahar مع الشمس zahin da ake ce al-harur Allah ce wala zillu wala al-harur da inuwa da rana ba su zama ɗaya wasu malamai na fassawa aljanna da wuta falharur ibn abbas da ce falharur bin nahar ma'a shams zahin da ake ce ma alharur a cikin yini ake samun wannan zafin a lokacin da rana ke cikin aikinta. Wakala bin Abbas wa ru'uba da kuma ru'ba alharur bin layi wasu mun bin nahar aka sun kenan. shi imamun bukhari cewa alharur bin nahar na asumun bin laili da ibn abbas da ru'ba suka ce alharur bin laili zahin da ake ce ma alharur wanda ka sa datti ya shito cikin yi banai idan shi shi garka ko cikin ɗan duhu haka da shi sai wando ana shan iska lokacin zafin nan daga tasowa cikin dare suka ce to shi ake ce ma alharu wasu mun bin nahar samum kuma a cikin yini yuqalu yuliju yuliju al-layla fi an-nahar ko yukawwiru ta eh, ma'anan yuliju bi ma'ana yukawwiru yana shigarwa وليجة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وليجة وزرقوا أبوكي شاورا كل شيء أدخلته في شيء وأبن لك الشجر لشيك وأنا أبو كذا ولدته na shigar da shi من قرأ الباب ولج ولج هذا walija aka يتوكو من yace ko an qara al-baba duk wanda an ya kofa ko wa kuma ya doge ya ta ya ta kwankwasa ya ya dage to walija zai ko shiga wanda ko hakuri wa ba zai shiga yana ba ɗalibai shawara ne yana faɗin ilimi sai an dage ba shan ruwan tsuntsaye za a ta yawa makaranta ba حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في غربة الشمس تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها, فإنها تذهب حتى تصبر حتى, حتى تصبر تحت العرش تستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت وتطلع من مغربها كذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم حدثنا محمد بن يوسف بن الفريابي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن إبراهيم بن يزيد آه، النخعي كما التيمي عن أبيه حين يزيد آه، ابن آه، يزيد ابن أسود النخعي عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم كما أبي ذر حين غربت الشمس لوكة رانا تفائي أتدري أين تذهب يجي ka san inda take tafiya ita قلت lokacin da ta faɗi qultu Allah da kuma manzonta shi kaɗai ya sani. Kala ce fa ina ta zahabu hatta ta su da ta ta da tahiya take ya hatta je ce su jada ƙarƙashin al'arshi. Ta gama aikin ta ko, ta haɗi, shi kira sai da ta yi ƙarƙashin al'arshi. Ta ta ce su jada, ya ya Allah na kammala aikin da ka sami yau. An fahimta ko? Fata sa zai laha, fata sa zai sai ta nemi izini kuma fa yi laha sai ai mata izini na hudowa wani shiku kuma lokaci yayi kusa an ta zuda ta zai ta su gada fala yi kubala min ba a karɓar mata gada a ce ba su gama aiki ba saboda ka aikin ki da yi mata kuma ba a karɓa wata ta'azini kuma da zai izini ta je ta hudo to inda ta saba hudowa فلا يظن لها بأمة إذن سوى تجي تهودو شونا فيقال لها سأتي متى ارجعي من حيث جئت dan nana ki faɗi wuri kaza to kuma ta jira ki hudu ba inda kika saba huda fatatlu min maghribiha sai ta je ta a yammacinta inda take faɗiwa fa zalika ta'ala wannan shine gaskiyar cewa Allah subhanahu wata'ala washamsu tajri li mustaqarrin laha ita kuma rana tana gudu ne har zuwa ne matabbatatta inda take faduwa kenan ta je ta sujada karkashin al'arshi kenan rana ke tafiya ko zalika wannan tafiyar da rana ke yi takdirul aziz al ali iyakan cewa al aziz buwayayye ne ba abin ka gagararsa al’alimu kuma masani bai kuskure ya ce rana ta wuce inda ya kamata ko ba ta kai ba aikin Allah ne haddasana musaddad qala haddasana musaddad qala haddasana abdul aziz bin muhtar qala haddasana abdul danat قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامه حدثنا مسدد سين ابن مطرهد ابن مطربل ابن مستورد البصري الكوفي حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج الداناج لك بيني لك امي واتو عالم العالم مثلا بلغة فارسانشي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر mukawwarani yau malkiyama da rana da wata duk za a tafiyar da hasken su ranar alkiyama haddasana ya haya ala haddasana ya haya na suleiman ala haddasana ibn wahadin ala haɗani amrin an abdurrahman ibn asim haddasa an abihi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma annahu kana yasajiru sallallahu alaihi wa sallam qala إن الشمس والقمر لا يخسران لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آية الله فإذا رأيتموهما فصلوا حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهاب بن عبد الله بن وهاب المصري قال خبرني آه، عمرو ابن الحارث فيما المصري أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه شين القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الشمس والقمر لن لين رانا دوتا لا يختفان الشمس ذي غشوة لموت أحد سبود متوى وني ولا لحياته قد أهانت وني فأتك سبود متوى إبراهيم مع النبي صلى الله عليه وسلم saboda girman wannan mutuwa da ya yi har wata da rana duk suka shafe hasken su ya shafe ko kuma saboda haifuwarsa shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya musu gyaran wannan kuskure cewa rana da wata hasken su bai gushewa don mutuwan wani ko don an haifi wani walakin guma, sai da su ayata ne min ayatillah alamomi ne na halittar Allah subhanahu wa ta'ala sai za ra'aytumuhu idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin to ka sallu ku yi sallah حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفان لموت أهل ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس الأويسي المدني قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك إذا كنت تذكرنا يا شافي كهشت وتا يا شافي فاذكروا الله ko ku ambaci Allah ina mana fa sallu ko kamar yadda ya gabata ala ya hadu ala da sana ya hayar ni bakairin ala da sana lai an qai an ibn shahad qali akhabani urwa anna aisha radhiyallahu anha akhabaratuhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma hasabat ash-shams قام فكبر وقرا قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وقال في سجود الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخطبان لموت لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة sannan mafassarar rana raka'a biyu ake yi kowace raka'a na da ruku'u biyu an fahimta ko yawa ruku'in raka'a farko da zama ko karatu raka'a eh, farko ka hanyar ayi ruku'i da zama mai tsawo bisa ga in aka yi ruku'i aka taso ga abin nan tsayuwa ta biyu to haka na ragewa za a yi ta yi sai a ta ragewa saboda kamar raka'a hudu ne mutum zai sallata kowace raka'a wadda ta riga ta ɗaya za ta yi ta biyu tsawo ta biyu za ta yi ta uku tsawo ta uku za ta yi ta hudu tsawo an fahimta ko yadda tsarin sallar abin nan rana ke gwargwadon turorin da za a karanta ba dole ne sai bakara ko kaza ko kaza ko kaza ba an fahimta ko a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan sallah ya gama to sun masallama sai sallame wa qad tajallati shamsu Amin ya sallame rana ta kwaranye wannan duhun ya tafi haskinta ya dawo daidai Ba khababa an-nasu wa mutane khubra Ba kala fi kusufi shamsi wal kamar. yawa mutane jawabi dangane da shafewa hasken wata da rana yace ku sani inda kuma ayatani min ayatillah ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin littan Allah la yaqtifani li mauti adin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila sala ku zabura zuwa wurin sallah حدثنا محمد قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا لا يكشفان لموت اهل ولا لحياه ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فصلوا حدثنا محمد بن المثنى شيني ابو موسى العنزي قال حدثنا يحيى ما شيني الانصاري ابن سعيد الأنصاري وابن ابن سعيد القطان ذا عن إسماعيل شين آه، ابن عليا قال حدثني قيس قيس شين ابن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما idan kuka ga waɗannan ayoyi da ka san lokuta ki fi sallah sunan ne za mu ajiye saboda lokaci karance karance suna nan suna gudanar tahiya malla ibrahim insha Allah sati mai zuwa ko larba mai zuwa <clears throat> kwana biyar kenan nan gaba insha Allah shida ko to kwana shida zai dawo da karatunsa sai yana da bukatoci da yake da dare ne ake karatu duk wayoyin nan da kuke gane su karkahe duk gaba ɗaya yaggon shanyi na ba wayoyi na ba duk gaba ɗayan sun tashi aiki babu wayar da ka aiki wurin nan duk suna buƙatar canji sannan ga jan kuma babban ya lalace da ƙarami ne ake ɗan maneji haka nan saboda su kuma bai ɗaukan karatu to ana da ɗan wasu bayan Allah daga cikin bayan Allah su yi muna wannan aikin kuma don Allah don neman aljanna abin da ake bukata kenan wanda zai haskaka wannan wuri mu roƙi Allah Allah shi haskaka mai abin nan kabarinsa wanda zai samo jan shi ma haka nan Allah haskaka masa kabarinsa har da ran da aka tashi har tashi alkiyama kuma aiki ne mu za mu wakanin mu ba wasu za su zo su yi mana ba amfanin kenan kowa da bangaren dinki kamawa waɗanda ke gabatar da karatu suna gabatar da karatu waɗanda ke kula da shirye-shiryen wuri kafin a zo sun shirya wuri waɗanda ke kula da kaza waɗanda ke kula da kaza to aikin Allah kamar da Hausa ke cewa eh, bin nan hannu guda bai daukan jinka saboda haka don Allah eh, bin nan a kokari a taimaka yadda aka taimaka aka wannan rumfa aka samu waɗanda suka bada abin nan eh, abin aljihu aka zo aka yi aikin gasi tsaf to kuma an gyara ruwa kuma yanzu an ruwa bin nan ruwa sun samu saboda haka don Allah a yi kokari da jan da waɗannan wayoyin da gwalab gwalab ɗin da ke wuri ake son a jaddada su a yi kokari don Allah a taimaka mai taro mai fifi mai miliyan mai miliyan biyu mai miliyan uku kun gaba ɗaya ba yawa su kai ba saboda haka don Allah a yi kokari a taimaka babu komai cikin aljihun da markan. wannan shaidar abin da tsawa a wuri na wasan afirka da da sani ali sabir iyalan gidansa da kuma na eh, mai isa mai dankali turawa suna neman eh, al'umma zuwa ɗawa auren gidansu abdulaziz imam wasan sarar kabir da kuma ibrahim eh, mai maryam kuma ake kuma ummi mai ibrahim mai dankali wanda za a yi gobe karfe goma sha ɗaya da rabi na sahi insha Allah muna fata mutane su yi kokari su halatta Allah ba da akwai karatun da za mu fara gobe sha Allah karatun gado cikin littafin risala a rinjin sambo masallacin Imam Malik kuma suna ce mai masallacin Abu Dange yana kusa da masallacin Juma'a Hassan dan Mu'az bayan magariba da magariba zuwa isha sha Allah gobe da izinin za mu fara in Allah ya so